To, kai kuma Malam Musa game da wannan matsalar mai za ka ce? Eh to, alhamdulillah ina ɗaya daga cikin waɗanda suka sami wannan dama ta samun wannan aiki da gwamnatin tarayya ta kirkiro shi ko kuma ta fito da shi ma'ana yan fawa. Matsalar mu shine gaskiya mun samu matsala na delay na payment delay wanda kuɗin da ake biyo kowane ma'aikaci wanda gwamnatin tarayya ta fitar ta kirkirar na wannan yan mu ba mu samu batun da aka fara. Kamar watanni nawa kenan? yanzu dai muna wata na hudu ga kuma mun shiga kusan wata na biyar yanzu mun da muna cikin watan hudu yanzu wata biyar kenan amma dai mu wata hudu ba mu samu ba. Tunda kuka fara ba a biya ku ko sisi ba? da muka fara ba a biya mu ba abin da aka ba mu. Kuma kun tabbata bayanin da ake nema na namban ku na banki da sauransu din kun bayar daidai? Komai da komai mun bayar mun je mun yi duk updating duk abin da ake cewa a je a sa ko a yi updating duk mun yi mun sa ba wani abu da muke da matsala da shi a kai. sai eh, gaskiya ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu gajiyar wani abin kuma ina yi wa gwamnati fata na alkhairi da godiya sai dai ku an samu matsala gaskiya har yanzu wajen wata hudu ba a biya mu ba ba wani matsalar komai na beatles din mu mun ma kai complain haka muka kai still sun ƙara karba ka tura to har yanzu dai muna ta jira shiru muna ko gwamnati za ta duba wannan abin don Allah. Ba duka bane suka samu matsala. Yawanci wanda suka suka samu wa'annan matsaloli in an je an bincika za ki ga wa'ansu saboda sunayen su. bai corresponding da ainihin abin da suka ciki ba wa'yansu su kuma abin da suka sa daga baya suka dinga koma suna kokarin su canza ko wa'yansu ce za su canza bankuna ko in ce za su shi sa tun a lokacin aka dinga sanarwa aka ce an buɗe wannan shafi duk wanda yake da koke-koke da ya je ya tura domin gyara yanzu kamar misali a jihar Kano eh. muna ta receiving wannan koke-koken wa'yansu za su ce ai sunan da ke ID card su ba shine sunan da suka yi applying ba saboda haka duk wannan ana son a tara koke-koken lokaci ɗaya domin a yi resolving ɗinsu kamar akwai jihohin da lokacin da aka fara wannan tsari suka fuskanci irin wannan matsala amma yanzu tuni an biya su kowa ya karɓi kuɗaɗensa haƙƙinsa so wa'annan an san da wannan matsala ta dangane da biya amma laifin da laifin ya fara ne daga su kansu wa'annan wanda suke cin suka fara cin gajiyar shirin wanda Allah ya yarda na kankanin lokaci za su fara samun kuɗaɗensu as long as sun yi wannan gyare da aka ciki tunda an buɗe shafin aka ce kowa ya je shigar da gyare. To Malam Hafiz wannan bayani da kai duka din na tantambayi na yi hira da mutane biyu. Eh, na kuma tambaye su na ce sun tabbata sun ba da bayanin nan da aka, aka nema ba su canja komai ba sun dage akan cewa ba abin da suka canja kuma sun kai kokensu ga wa'anda ke kula da wannan shirin na jihohinsu amma har yanzu ba a biya su ba. eh shine kamar yadda ne muke bayani na ce tabbas matsalolin sun fara daga tun da akwai waɗanda ayi ana biyan su kin ga da matsala ce da ta shafi gaba ɗaya gaba ɗaya ƙasar za a yi eh, complain cewa ba a biya amma tun da har wa'ansu ne suka faɗa kamar yadda na gaya muke an bincika ɗin an tabbatar za ki ga matsalar daga wurin su tun da ana kan gyarawa hmm. kuma mun gaya musu kowanne ya koma wurin shi focal kalfasin wato ne ke kula da wannan shiri a jihohinsu wanda wa'ansu sun je kamar yadda na baki misali da jihar Kano akwai 'yan kamar local government ɗin yawan su matsalolin daga wurin suka fara sun je kuma ana kokarin a gyara in Allah ya a saboda haka dai in an gyara za a biya su insha Allah ko sosai insha Allah ai kin san da ake shiri gwamnati take shiri ba a taba shiri irin wannan ba wanda wanda kowa ma bai san kowa ba ba shi da kowa ya shiga wannan shiri kuma yana amfana da wannan shiri ai kin ga sai dai a ce alhamdulillah